Kwamar Duhu Toro shine mataimakin sakatare janar kuma mai ba da shawara ma shugaban kungiyar kwadugo na ƙasa ya ce dole ne su kalubalanci aniyar gwamnonin. Tabbas kungiyar kwadugo ta NLC a ƙarƙashin shugabancin comrade Ayuba Wabba za ta kalubalanci yunkuri na jihohi na cewa za su rage albashi ko kuma ba za su albashi na mafi kankanta na dubu goma sha takwas ba. yi wage ko kuma albashi mafi kankanta ai doka ne. kuma duk gwamnan da ya ce ba zai iya biya ba ya karya doka kenan tunda ba wai eh, yarjejeniya ba ne kawai tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin najeriya a'a doka ne na kasa cewa ya halarta kowane ma'aikaci a hanshi albashi mafi kankanta a najeriya dubu goma sha takwas. alhaji nasiru ibrahim darazau dan jami'ar pdp shi ma ga batun da ya ce kan wannan al'amari. abin da yake faruwa wanda shugabannin gwamnoni suka yi a ƙasar nan suke maganan cewa ba za su iya biyan albashi akan naira dubu sha takwas kamar yadda firar ta yi umarni a biya tun lokacin tsohon shugaban ƙasa suke cewa kirarin ba za su iya biyan wannan albashin ba har ga allah bai yi daɗi wa al'ummar ƙasar nan ba kuma maimakon a ce gwamnonin sun rage yawace yawace da suke yi fita kasashen waje da sauran irin yadda suke a wace kaga yanzu mun nama example da nan jihar Bauchi mu da Allah ya aka yi wannan zaben gwamnan bai taba yin sati a garin nan ba wanda fitan gwamnan nan kuma fitan kuɗi ne kowa ya sani ko ba su ce za su rage abubuwan da su kansu ake biya da baya da suka zo suka samu ba kaga wannan ba su yi adalci wa al'umma ba ba su yi adalci wa kansu ba ko ba su yi adalci wa jam'iyyar da suke shugabanci ba duk wayannan gwamnoni kuma su fa suka shiga jam'iyya suke ke kirari wa talaka za a samu canji wa talaka kuma su ma ma'aikatan za mu ce gara haka sun ga irin zaɓin da suka yi sun ga irin canjin da suka kawo a ƙasan wanda suna kirari sun samu canjin adalci ne sai gashi to irin adalcin yanzu da za a musu za a fara hawa doron bayan su akan maganar albashi alhaji babu kofar gabas azare yan jami'ar apc ne ni ina kira da kungiyar gwamnonin najeriya abdulaziz yari ina so ya sani ya kuma ji allah ya ji tsoron allah idan ya duba yadda ya samu halin ya samu kansa a yau babu abu da zai gaya wa al'ummar najeriya da gwamnoni sai dai godiya in an ce dubu sha ba dubu ana dubu sha takwas ya kamata su ninka dubu sha takwas ɗin sau uku dalili kuwa idan yadda ka duba talakan ƙasar nan ya tsaya tsakaninsa da allah domin yana ganin zai samu canji zai samu sanyi idan an idan wannan gwamnati ta kafu duk gwamnan da ya ga ba zai iya biyan albashi ba dubu sha takwas ya sauka ba in kuma suka ga su ci gaba da mulkin su na gwamnati a matsayin su na gwamnoni ba za su iya biyan albashi to su soke aikin gwamnati mun yadda su je su aikin da su da matansu da 'ya'yansu idan za a iya tunawa ƙungiyar gwamnonin kasar ta fitar da sanarwa a cikin wannan mako a ƙarshen taron su da suka gudanar suka ayyana cewa ba za su iya ci gaba da biyan naira dubu goma sha takwas a matsayin mafi karancin albashi ba sabili da faduwar kuɗin mayin fetur abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya